يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ما لمي لأن وعد لبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da nuna muna wannan dare na talata takwas ga watan muharram hijira da takwas wanda kuma ya zo daidai da 22 ga watan yuni miladiya 2026 muna masallacin makarantar nurin islam ne da ke bisa titin nato a unguwar gwiwa layout da ke cikin birnin sokoto domin tattaunawa a kan abin da ya shafi azumin ashura maimakon karatunmu na jami'ar turmiri za mu yi magana ne akan azumin ashura da yake gobe takwas ga wata kuma ko ce yau takwas ga wata talata takwas laraba tara alhamis goma to azumin ashura shi ne kamata ce mu tunatar da kanunmu yadda azumin yake da kuma yadda ya kamata a tunkare shi kamin mu kai ga azumin watan muharram wata ne mai falala da kuma daraja daga cikin watannin musulunci daga cikin falalar wannan wata muharram na ɗaya daga cikin watannin da allah ya haramta yaƙi tun a jahiliya tun lokacin da Allah halicci sammai da ƙasa kamar yadda Allah ambata inna iddata shuhuri inda Allah isna ashara shahara fi kitabin la yau ma khalaƙa samawati wal a arba'atin hurum kidan watanni goma sha biyu ne a cikin littafin Allah tun sanda da Allah halicci sammai da ƙasa daga ciki akwai wasu watanni hudu da ake cema a shurul hurum waɗannan watanni watanni guda hudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su cewa watanni uku suna jere da juna ga zulqa'ada da muke ce ma watan bawan salloli sannan ga zulhijja da muke ce ma watan babban sallah sannan ga muharram da muke ce ma watan shara waɗannan watanni guda uku jere suke sai na cikon hudunsu ne rajab mudar allazi baina jumada wa sha'ban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na hudunsu shine ake ce mai watan rajab kuma ana ce mai watan mudar tsakanin jumada al-akhira da sha'ban anan ne wannan watan yake na rajab da an ce jumada saniya sai a ce rajab tukunna a ce sha'ban to waɗannan watanni guda hudu suna shurul hurum to kasancewar muharram na ciki wata ne da allah subhanahu wa ta'ala sanya daraja a cikin wannan wata mai falala daga cikin falalan wannan wata na muharram duk sunayen watanni gaba ɗai tun a jahiliya aka yi musu sunayen kuma da waɗannan sunaye ne ake kiransu har ila yau bina haɗu amma ban da watan muharram watan muharram annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi cewa shaharullahi al-muharram cewa watan Allah da ake wa suna al-muharram to jingina wannan watan cewa watan Allah falaloli guda biyu na farko dai duk watanni gaba ɗaya na Allah ne saboda mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya jingina wannan watan ga Allah sabanin sauran watanni wannan jingina wannan nuna darajawa da kuma ɗaukaka sha'anin wannan watan sannan abu na biyu kuma kasancewa Allah yawa wannan watan suna Muharram ya canza sunan da ake mai a jahiliya Imam Suyuti rahimahullah ce wannan watan a jahiliya safar al-awwal ake ce mata sannan safar Asani, sannan a zo rabi'il awwal tuko rabi'ul akhir tuko aje jumadal ula jumadal akhir to da Allah subhanahu wata'ala ya canza ma wannan watan suna zuwa al-muharram babu safar al-awwal kuma tunda an kashe safar al-awwal saura safar al-thani to babu bukatar kuma ce safar al-thani in an ce afghani to ina na farko ina awwalu babu awwalu saboda haka watan safar da muka sani a yanzu wata na biyu cikin kalandar musulunci a can farko shine safar asani muharram ne safar al'awwal da Allah yawa wannan watan safar eh, muharram suna da muharram aka goge safar al'auwal? shi kenan sai wancan safar ya koma shi kaɗai ne safar saboda haka ba a ce mai ma'asani imamu suyuti ya ce dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mai shaharullahi kenan don allah ne ya canza mai suna wato a shahar alladhi ghayyara allah ismahu watan da allah ya canza ma suna daga sunan jahiliya zuwa sunan musulunci yadda duk watannin gaba ɗaya suna yin jahiliya ne gare su amma da muharram shi kadai shi sunan musulunci gare shi zuwan musulunci Allah ya canza wannan suna mai sai al-muharram to wannan daraja ce da falala ga wannan wata sa'annan daga cikin falalan wannan wata azumma daga na ramadana ga daraja da falala to sai azumin muharram kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yace afdalu siyami ba'da ramadan shahrullahi al-muharram mafificin azumi azumin da yafi kowane daraja da matsayi a wurin Allah bayan azumin watan ramadana to azumin watan Allah da ake ce ma al-muharram nan malamai suyi magana a kai hadisi ya inganta daga nana Aisha radiyallahu anha cewa babu watan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba azumcewa tun farko har karshe kaf face sai ramadan sannan babu wani watan da annabi ya fi yawaita azumi a ciki sai wata fiye da watan sha'aban saboda rafkana da mutane ke yi ga wannan watan ana dai kirdadan tarbo azumin ramadana saboda haka annabi ke yawaita azumi cikin watan sha'aban to saboda me ce bayan watan azumin watan ramadana watan Allah al-muharram ne azumi ya fi daraja da matsayi da falala kuma ba a ruwaito cewa ya azumin al-muharram kamar yadda ya yi azumin sha'aban ba almuharram ashura kadai annabi ya taba azumta kuma shekara guda tak da aka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam to su yahudawa fa ashura kadai suke azumta yace to in Allah kai mu baɗi za mu yi tasu'a sai rayuwa ta bata kai baɗi ba Allah amshi rayuwa ta saboda aka tasu'a ya zama sunna saboda kwadaitarwar manzo sallallahu alaihi wasallam da nufin idan ya kai baɗi zai azumin tasu'a to saboda me yafi yawaita azumin bani fiye da muharram malamai suka ce to ɗayan biyu ne in ji imamun nawawi rahimahullah cikin shafin muslim ya ce ko dai ya kasance kafin ya gane falalat da ke cikin muharram na azumin to ajali ne ya kai saboda haka ko da ya gane wannan falalan Allah ya sanar da shi muharram bai zagayo ba kuma Allah an shi rayuwar shi dalilin da yasa ba ruwaito ya azumma ciki baki ne yace ko kuma ya kasance muharram din ya zagayo amma ko da ya zagayo wani al'amarin na isar da addini ya ɗauke mai hankali wanda ya fi wannan azumi na nafila muhimmanci dalilin da ya sa bai tsiyaye waɗannan azumman baki nan to kuma idan muka diba haka sai mu ce gaggautowar ajalin shi ne uzuri ko kuma eh, bayani na kusa wanda ke iya ɗaukuwa kai tsaye don ashura shekara guda ta fiye yi sa'annan kuma shekara ta biyu aka farlanta azumin ramadan da aka farlanta azumin ramadan sai aka jinginar da azumin ashura wanda ya ga dama yi wanda kuma ya ga dama kuma iya ajiye to saboda haka da ya ce idan shekara ta zagayo za mu tasuwa to shekaran ba ta zagayo ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya karɓi rayuwarsa saboda ka dalilin da ya sa ba a samu hadisan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta'azzuma cikin wannan watan bakina na al-muharram amma babu shakka azumin sha'aban aiki ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata sannan azumin muharram kuma abin nan eh, shiryarwa ne da kuma kiran al'umma ce zuwa ga nasu azumci wannan watan to kuma malaman hadisi suna gabatar da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam da magana ce bisa ga abin da shi ya aikata idan ya kasance ga azumin sha'aban ya fi aikatawa amma kuma azumin muharram ya ce ya fi lada to saboda haka wurin malaman hadisi an fi gabatar da azumin muharram bisa ga na sha'aban Yadda malamai suka tafi kenan akan azumin muharram ga yanda lafazin ya nuna ana iya azumtan watan duka gaba tun farko har ƙarshe tun da yake shaharun lahil muharram ba tare da ya toge wasu kwanuka ba amma ƙa'ida ce ta cewa babu wani wata da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba azumcewa kaffa ce sai ramadan a dalili da haka mutum zai iya azumtar mafi yawancin kwanukan muharram ko dai tun farkon wata ko tsakiyar wata ko ƙarshen wata amma ba tare da ya azumce watan duka ba tare da sanin cewa ranar da eh, mustahabbancin azumin ya fi ƙarfi ashura goma ga wata saboda haka duk wani ɓangare da za ka azumta ya zan goma ga wata na ciki sannan mai bi mai tara ga wata ko kuma sha ɗaya ga wata don manzo sallallahu alaihi wa sallam dalilin da ya sa ya sawo tara ga wata ciki shine don saba mai yahudu da aka ce mai su ashura kaɗai suke azumta kuma sun ɗauki ashura ranar ashura idi gare su sai annabi ya ce to ku saba mai yahudawa ko ku yi azumin ashura kadai ba tare da kun wani buki a ranar ashura ba ku bar ma yahudawa bukin da za ku yi ko azumi kadai za ku yi sannan kuma a ƙara kuma azumi ɗaya akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake sumu yawman qablahu aw yawman ba'dahu ku azumci yini ɗaya kahin ashura idan kuka yi ashuran kuma an ba ku azumci yini ɗaya kafin ashura ba to ku azumci yini ɗaya bayan ashura saboda ka azumma biyu ake so azumta kan a tsaya ga ashura kaɗai saboda mai don saba mai yahudawa ko dai a yi tara ga wata da goma ga wata ko goma ga wata da sha ɗaya ga wata idan aka tsaya ga goma ga wata an yi kankankan da yahudawa kenan ba saba ba yahudawan ba kenan sannan kuma an saba wa umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam da yake sumu yawman qablahu aw yawman ba'dahu ku azumci ne ɗaya hin ashura ko yi ne ɗaya bayan ashura sai zan ku azumci kwana biyu kenan jere da juna akwai hadisin da ya magana sumu yawman qablahu wa yawman ba'dahu amma wannan hadisin ban inganta ba da azumma uku kenan tara ga wata goma ga wata sha ɗaya ga wata inda wannan azumi hadisin ya inganta sai dai su mu yawman qablahu aw yawman ba'dahu wannan hadisin shi ne inganta daga cikin falalan muharram yini ne da Allah subhanahu wata'ala ya tsirar da annabi Musa alaihi salam da shi da jama'arsa ya halaka fir'auna da magoya bayan hadisi ya inganta daga ibn abbas wanda imam bukhari ya ruwaito cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa madina ya isko yahudu suna azumin ranar ashura ya tambaye su menene dalili suka ce ai wannan yini yini ne babba mai girma gare mu yini ne da Allah kirar da annabi Musa alaihi salam shi da mabiyarsa ya halaka fir'auna da magoya bayansa annabi Musa ya yi azumin ashura don gode ma Allah saboda haka kuma muke azumi ashura annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ai mu muka ci ku cancanta da annabi Musa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya azumi ashura kuma ya yi umarni na azumin ashura to cewa yini ne da allah ya tsirar da annabi musa wannan ya inganta malamai sun ambaci abubuwa da yawa waɗanda suka faru a ranar ashura ɗin waɗanda babu hadisai da suka inganta a su? amma tsirar da Annabi musa alaihi salam wannan hadisi ya inganta a su. to saboda haka yini ne mai girma kenan kuma cikin eh, wata wata wata wata al-muharram wannan abin ya faru to saboda haka watan muharram wata ne mai daraja kwarai da gaske to idan ya kasance mun san falalar wannan wata na muharram annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana buki da aka ce yahudawa su wannan yini sun ɗauka yini ne na idi annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa sumu antum ko ku yi azumi ku su da bukinsu saboda haka babu wani buki da ake yi a cikin watan muharram ko dai na tarbon shekarar musulunci bid'a ce da duk wani bukin da za a iya shirya a cikin muharram don girman wannan watan da kuma girmama shekaru da kuma watannin musulunci duk gaba ɗaya waɗannan bid'o'i ne anas ibn malik eh, radiyallahu anhu ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa madina ya isko su suna bukukuwa ya tambaye su me wannan bukukuwan da kuke yi suka yi mai bayani annabi ce to duk ku sani Allah ya canza muku su da bukukuwan yini guda biyu karamar sallah babbar sallah saboda haka duk wasu bukukuwa gaba ɗaya ku jingine su daga nan shi kenan suka jingina duk wasu bukukuwa gaba ɗaya sannan ba aikin magabata ba ne a ce bukin tarbo sabuwar shekara ba aikin magabata ba ne a yi aiki da abin da darussan da ke cikin sabon shekara sabuwar shekara aiki ke gaban magabata ba buki ba ka yi buki ka nuna e, kana girmama wannan eh, shekarar amma kuma baka abin da darasin da shekaran ke karantarwa wannan bai kawo kallo ba saboda haka ba a nuna ma mutane kuma girman abu ta hanyar bid'a a ce ai da haka nan din da ake yi mutane za su matsayin wannan shekara da matsayin watannin musulunci da sunayen watannin musulunci to ba ko ta hanyar bid'a za a karantar da su ba sai dai a karantar da su ta hanyar karantar su sunna a cikin makarantun ne in watakila makarantun ne islamiyya sati guda za a yi ana ta karantar da ɗalibai abin da ya shafi shekarun musulunci watannin musulunci su har da ce sa'annan wani wasu abubuwa da aka yi na eh, sahabbai suka yi na bajinta da kariyar musulunci a cikin azuzuwa na makarantu ana karantarwa a ko'ina makarantu na manya da ƙanana amma ba ta hanyar tarurruka musulunci bai yadda da wannan amma kuma wanda wace wannan abin koyi da wa koyi da wai hudawa ne su ne ke bukukuwa na tarbon shekara kaza tarbon kaza tarbon kaza tarbon kaza ina kai ranar badar a ce a shirya wa'azi don tunawa da ranar badar ba aikin magabata bane a shirya wa'azi don tunawa ranar uhud duk ba aikin magabata bane abin da ke gaban magabata shine aiki ai aikin a nuna mutane mu'amala a aikace amma ba bukukuwa Allah sa mu dace da alkhairi wannan azumi na ashura da muka ta samma manzo sallallahu alaihi wasallam ya azumci ashura sannan matakai guda hudu sune malamai suka aza hadisai suka aza azumi ashura a kai mataki na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance na azumi ashura tun yana garin makka kafin ma ya yi hijira zuwa madina yana azumin ashura sa'annan mataki na biyu bayan ya hijira zuwa madina ya zo isko yahudu suna azumin ashura ya tambaye su dalili suka faɗa mai ya ce to mu muka fi cancanta da annabi musa alaihi salam fiye da ku saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya isko ce na azumin ashura a wurin waɗanda Allah saukan littafi daga sama bayan yana yi a jahiliya eh, da aikin jahiliya na mutanen makka kamar da wasu malamai suka ce saboda wani zunubi da suka aikata ne suka ga cewa me ya kamata suka ce to ashura su zan kai azumi don neman yafe wannan zunubi bisa ƙa'ida su ta jahiliya babu wani ilimi daga wurin Allah to da yake azumi aiki ne na alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi ga suna yi shi ma yayi tare da su sannan ya zo madina wurin ma'abuta ilimi littafi daga wurin Allah ya ga su su ma suna yi sannan sai shi ma yayi sannan mataki na uku annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi azumin ashura yace baɗi idan Allah kai mu abin nan baɗi Eh, kahin a farata azumin ramadana kenan don ya yi hijira eh, cikin eh, rajab cikin rajab annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya isa abin nan ya isa madina to saboda haka da ya isa madina cikin abin nan muharram din annabi sallallahu alaihi wasallam da ya azumi ashura sai ya ce to idan Allah kai mu baɗi za mu yi azumin tasu'a kahin bakin sai ga ramadan an faranta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ramadan afarilla saboda haka wanda ya ga dama ya ci gaba da yin ashura a matsayin azumin nafila wanda kuma ya gaba zai yi ba to shi kenan ga dai wanda aka faranta muku azumin ramadan sannan mataki na hudu game da azumin ramadan game da azumin ashura shine a lokacin da annabi ya umarni da saba mai yahudawa da annabi ya ce to za mu yi azumin sai aka ce mai to annabi sallallahu alaihi wasallam kai yahudu fa su azumin nan da suke na ashura rana ce fi ma suke yi suna girmamawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to in haka ne mu mu saba mai yahudawa a azumin idan Allah kai mu baɗi sai muhimmi mu yi tasowa mu hada da ashura in yaso sai mu saba musu mu basu sun fita ashura din to mataki na hudu kenan wasu malamai eh, su ambaci eh, yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace a saba ma yahudawa dangane da irin tsarin yanda ya kamata ya azumin sai mun kawo ga wannan hadisin insha Allah za mu magana akai mataki na farko hadisi ne na Aisha radiyallahu anha wadda take Qurayshawa sun kasance suna azumi tun a jahiliya manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma yana azumi tare da su mataki na farko kenan na azumi Ashura a lokacin da ya hijira zuwa Madina kuma ya azumin Ashura ya umarni da ya azumin Ashura da aka fara tara babana to sai ce wanda ya ga dama ya azumi ashura wanda ya ga dama kuma kada ya yi azumin ashura azumin ashura kenan ya koma nafila imam muslim ya ruwaito wannan hadisin to akwai hadisin rubayya binti mu'awir. da ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika dan aike safiya ashura goma ga wata zuwa ƙauyukan madina cewa wanda ya kasance ya waye gari da azumi to ya ci gaba da azuminsa na asura. wanda kuma ya kasance ya waye gari bai ɗauki azumi ba to maza ya ɗauki azumin asura ya ci gaba da shi in ka waye gari baka ɗauki azumi ba to daga nan lokacin da shelar ta ishe ka to ka ɗauki azumin daga nan don azumin nafila ana iya ɗauka ko da ko cikin yini ne ba sai an ɗauko niyya cikin dare ba wanda kuma ya waye gari da azumi shi ma ya ci gaba rubayya ta ce mun kasance muna azumin ashura muna umurtan yaranmu kuma da azumin ashura har idan ya kasance yaran suka ɗauki azumin sai mu samu musu abin wargi idan za mu masallaci ne mu ɗauke su mu sai mu miƙa musu abin wargi in suka ɗora abin nan za su yi kuka yunwa sai mu ta lallace ku da abin warkin har dai lokacin da za ku kai azumi da haka nan suka yi ta 'ya'yansu gai wannan azumi na ashura sannan a mataki eh, na biyu a lokacin da eh, hadisin abdullahi ibn abbas wannan hadisin rubai kenan wanda ta ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya umarni da yin azumi asura da hadisin na na Aisha da ta kawo ita matakai guda uku duka sai da ta ambata ya kasance na azumi a Makka da hijira zuwa Madina yi da ta faranta kuma Ramadana sai ajiye ce wanda ya ga dama yayi wanda kuma bai ga dama ba ya bari to a lokacin mataki na hudin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance duk aikin da zai aikata wanda ba saukar mai wahayi ba yana kirdada ya ga cewa ya yahuda da nasara yaya suke yi in ya ga yadda suke yi sai ce to ai yadda suke yi har lokacin da aka saukar mai wahayi saboda haka ya yi niyya ya yi azumin ashura shi kadai to sai ya kasance ya umarni cewa a saba musu da ya ji cewa mai su ashuran nan fakaɗe suke yi ba su haɗawa da wata rana sannan sun ɗauki wannan rana ranar buki hadisi ibn abbas radiyallahu ma. yace hina sama rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm ashura wa amara bi siyamihi ya azumi ashura Yau umurta ya azumi ashura qalu sahabbai suka ce innahu yawmun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara da nasara da yahudu duk suna girman wannan yini saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa idza kana al-aam al-muqbil insha Allah sumna al-yawm at-tasi idan mun kai shekarar baɗi to za mu yi azumin tasu'a qala ibn abbas yace fa lam ya'ti al-aam al-muqbil hatta tuwfiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam shekarar ta baɗi bata zagayo ba sai aka karɓi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi bai azumci tasu'a din ba amma da ya kwadaitar ga azumin tasu'a din har yanzu abdullahi bin abbas eh, yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu yawm ashura wa khalafu fihi al ku azumci ashura amma kuma ku saba ma yahudawa ta wace hanya yace wa sumu yawman eh, wa sumu qablahu yawman aw ba'dahu yawman ko dai ku azumci yini ɗaya kahin ashura tara ga wata kenan tare da ashura ko kuma yini ɗaya bayan ashura goma ga wata da sha ɗaya ga wata umarnin da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya bari kenan kamar da imam ahmad ya rawaito wannan hadisi eh, amma fi riwayat sumu yawman qablahu wa yawman ba'dahu riwayar da wasu malamai suka ruwaito na kamar bazza da kuma ahmad cewa sumu kabla kuwa wa ba da ku yi azumi yini ɗaya kamin ashura da kuma yini ɗaya bayan ashura fa hiya da'ifatun wannan riwaya ɗin da ya ce kamar yadda malamai suka tabbatar kamar su imam shaukani a cikin littafin sanin al'asar da sauran malamai su shek nasiruddin albani cikin jami'ar sabir duk sun fa wannan riwaya din Sosai hadisi na eh, hudu a wannan babin abu musa radiyallahu anhu قال كان يوم عاشوراء يوما تعظمه اليهود وتتخذه idan رانا ashura rana ce da yahuzawa ke girmamawa kuma sun ɗau wannan yini yini idi gare su yinin sallah kamar yadda hausa ke cewa sallar ashura suna cewa haka nan ko to haka ne yahudawa su ma suka ɗauki wannan yini? yini sallah ta gare su qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce fa sumuhu antum to ku ku azumci wannan yinin kawai magana cewa idi a'a babu ta ku idin ku idin karamar sallah da idin babbar sallah kuwa idin ku amma ashura azumi kadai saboda haka maganan yanka tattabara yanka kaji da cika ciki da hawan daba da kwalliya da wanka da minana da yin sutarunna duk gaba ɗaya waɗannan bid'o'i ne da kawarijawa suka shigo ma mutane da su a cikin eh, shari'ar musulunci Waha haza ibn rajab alhambali yace wahaza ya yadullu ala nahayi nahyi an ittikhadihi idan cewa wannan umarni da manzo Allah ya bayar cewa ku ku azumci wannan yini yana nuna cewa hani ne daga barin riko wannan yini na asura zamo yini na idi wa alastihbabi eh, siyami a ayyadul mushrikin kuma cewa mustahabbi ne ranar da mushrikai ma ke idi to ku musulmi ku yi azumin wannan yini don ranar idin musulmi haramun ne a azumi amma ranar idin mushrikai to ku ku ce wannan yini ba idi na gare ku ba saboda ka sai ku yi azumi fa inna sawma yunafi ittikhadahu idan yin azumi wannan yinin ya kori a wannan yini idi kamar in an ce sallar yinin ashura kuma sani cewa cikin yini ne fa ake buki ba cikin dare ba idan ya kasance cikin yinin ashura za a yi cika ciki to cin cika cikin za a yi ko azumi za a yi wanda za a yi daga cikin idan dai azumi za a yi to ba magana cika ciki in ko cika ciki za a yi to ba magana azumi to wanne annabi ya umarni cewa a yi kuma azumin eh, hadisin da asar ba hadisi ba asar inda ake dogara da shi wurin azumin eh, cika ciki na ashura eh, shine mai mawassa ala ahalihi ko ala iyalihi yawma ashura wasa Allahu alaihi sa'ida sanati cewa duk wanda ya yalwata ma iyali ne cikin yinin ashura yini kuma daga hudowa alfijiri zuwa faduwar rana yini kenan kamar yadda mutum zai yalwata ma iyali ne yinin sallah daga hudowa alfijiri zuwa faduwar rana to shi hadisin cika ciki ya ce wanda ya yalwata ma iyali ne yinin ashura manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ya umarni da yin azumin yinin ashura to wanne za a dauka saboda haka sai shi dai ce masu cika ciki to ku yi azumin yinin ashura ku masu yin azumi amma cika cikin ku ku bari sai da dare in kun gama azumin da dare sai ku cika cikin sai wada musu wannan dabarar saboda haka za ka ɗauke cika ciki daga yinin aka koma da dare kenan an saba ma wannan asar ɗin kenan har inganta an saba mai kenan saboda haka duk shirmin banza ne ake amma ga wanda ya sani to saboda haka wajibi ne duk abinda mutum zai a matsayin addini ya zan ya yi shi tare da hujja kuma hujjar nan karɓaɓɓar hujja ga shari'a ba karɓaɓɓar hujja shi gare shi ba ko da ko shari'a ba ta karɓi wannan hujjar ba don shari'a ita ce mai ba da ladan ibadar da aka idan mutum bai abin da ya dace da shari'a ba to aikin banza ne yake in dai ya ce ibada su yi Allah samu dace da alkhairi saboda haka fa yuwafiquna fi siyamihi ma'a siyami yawm al-akhar ma'ahu za a yi muwafaqa da su yahudawa ga azumin ashura tare da yin azumin wani yini kuma na daban wanda zai sa a saba musu ga azumi fa inna fi zalika mukhalafatan lahum in aka yi azumi biyu tara da goma ga wata ko goma da sha ɗaya kaga an saba ma yahudawa fi kaifiyati siyamihi ga yanda ake aka tsara azumi saboda haka fala yabqa fihi muwafaqatun lahum fi shay babu inda aka yi muwafaqa da yahudawa kenan ba dai bikin da suke yi ba ɗaya kenan sannan azumin da suke yi ashura ɗai ba tsaya da ashura kaɗai ba an saba musu mahar da azumin gaba ɗaya to abinda da shari'a take nema kenan kowane lokaci idan ta ce ga abin da za a yi ka yi wannan abin kuma ka tsaya gare shi kaɗai ba tare da ka yi ƙari ba in kuwa ba za ka yi ba in ba na dole ba ne to sai ka barin ka baɗi amma kar ka zo da wani abu madadin wannan abin da shari'a ta ce a yi to sa'an nan abu na ƙarshe shi ne shine kaifiyatu mukhalafati al-yahud fi saumi yau mai ashura tsarin yadda malamai suka tsara dangane da yadda hadisai suka zo yadda za a saba ma yahudawa a wurin azumin eh, yawmin ashura a kenan yace yazhar min ma taqaddama min al-ahadith wallahu a'lam kamar yadda ya gabata da hadisai annal akmal azumi ashura wanda yafi zama kammalalle huwa sawm at-tasi' wal ashir ay azumin tasu'a da kuma ashura li'annahu huwa allazi azama ala fi'lihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wadanda annabi yayi niyya ya azumce su kenan da asu da ashura da tasu'a da saboda haka idan ka tis'a kamar wannan karo kaga muna da laraba da kuma alhamis laraba tara ga wata alhamis goma ga wata saboda haka wanda ya samu yayi fito wanda bai samu ba kuma alhamis ya samu goma ga wata to sai ya ƙara da juma'a sha ɗaya ga wata sai ya zamo ne ya saba ma tsarin yadda ya budawa ke wannan abu? shi shine ce wa man haha hadisa wa sumu qablahu yawman aw ba'dahu yawman waɗanda suka inganta hadisin da ke cewa a azumci yini ɗaya kafin ashura ko kuma yini ɗaya bayan ashura fa innahu qala bi mashru'iyyati siyami alhadi ashara cewa ya halatta a azumin sha ɗaya ga wata liman lam ya sumi tafi'a, wanda bai azumci tara ga wata ba to ya yi goma ga wata to ya ƙara da sha ɗaya ga wata in ya so ya saba ma yahudawa kenan littafi da lahu mukhalafatul Yahu, don dai a samu mai wani abu saba ma yahudawa Allah allati da ilaiha annabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi yayi nufin ya aikata haka nan sai rayuwa ta ba bata kai ba to saboda haka eh, khasatan anna eh, min ahli al-ilmi man yara karahiyat ifrad al-ashir bis-sawm asanadiyya haka wasu malamai suna ganin cewa makaruhi ne azumin goma ga wata shi kaɗai. ka ce ashura kaɗai za ka azumta to ka aikata makaruhi saboda ni lima fihi min muwafaqatil yahud na daya kai muwafaqa da yahudawa wa mukhalafatil amri bi mukhalafatihim sannan na biyu kuma ka saba wa umarnin da annabi ya bayar na cewa khalaful yahud tunani ke kenan wa aidan khashyata fawatil ashir sannan kuma gudun kucewan goma ga watan idan ya kasance baka azumci tara ga wata ba wadakila a waye gari goma ga wata wata da zuwa ta gitto ma baka samu damar yin azumin ba ga goma ga wata kenan kuma wani azumin ya kuce ma kenan to saboda haka amma an kai tara ga wata larura ta ma goma ga wata ba ka samu dama yi ba to ba sai yi eh, sha ɗaya ga wata ba wanda ya yi goma ga wata shi ne ake son ko ɗaya zan ya yi tara ga wata in bai yi tara ga wata ba ya yi goma ga wata to ya sha ɗaya ga wata don yahudu ba tara ga wata suke azumin ba saboda haka in ta so aka yi wace gari ashura ka ɗauki azumi sai larura ta gito ma baka samu damar yin azumi ba to ba ka yi muwafaka da yahudawa ba don su ba tara ga wata suka azumi ba in ka ga dama ci gaba da azumi a matsayin cewa azumi ne na muharram an fahimta ko amma kakkace bari in kwana ɗaya yini ɗaya don in saba ma yahudawa dama kai ba kai dace da yahudawan ba amma wanda ya goma ga wata misali shi ne ya dace ga yahudawa yaya zai ya saba musu to ya azumi bayan goma ga watan ne ko da bai samu daman yi sha ɗaya ga wata ba wadda kila larura ta gito mai sha ɗaya ga wata bai samu daman yi ba to ya yi dai cikin muharram ɗin tun da an ba da daman yin azumi cikin muharram ɗin an fahimta ko ya zan dai ka saba mai yahudawa amma kada ka yi a turan kaɗai da niyyar cewa ko wannan ma da a'a ka kai saboda haka shi kenan da ka riga ka kai babu ruwa da saura to idan kai haka nan ka yi muwafaka da yahudawa an fahimta ko eh ai ba maganar buki ba maganar buki wani abu ne kuma daban bukin wani bid'a ne daban sannan muwafaqatul yahudu kuma ga azumin kuma wani abu ne daban saboda haka kowane zaman kai ne kai an fahimta ko in kai tasu'a da ashura kai buki ka yi bida an fahimta an kai ashura kuma kaɗai kai buki ka bida an kai kuma ashura kaɗai ba tare da kai buki ba ka yi makaruhi nan ba cewa ka yi bida nan makaruhi ne saboda ne samun yi da yahudawa an fahimta da saboda haka kai kamata mutum yadda wannan azumi tare da cewa ashura idin falal annabi ambaci falala kai tsaye da aka tambaye shi an sami yau mai ashura ya ce a hatasi ba alallahi an yi kasira a sanata almaziya ko kuma man samu ashura kuffira anhu a sanata almaziya duk wanda ya azumi ashura to za a karkare mai zunuban shekarar da ta gabata an shigo sabuwar shekara ana farkon shekara to duk ƙananan zunuban da mutum ya aikata shekarar da aka hito yanzu mu ce shekara ta da da da ɗari 1447 duk ƙananan zunuban da mutum ya aikata in yi azumi ashura an karɓa mai to Allah zai karkare mai duk ƙananan zunuban da ya aikata a wannan shekara sannan akwai saɓani tsakanin malamai wahaba da manyan zunuban ake karkare ma ba sai ƙanana kaɗai <laughs> ya fi ko akwai wannan takaddamar saɓanin tsakanin malamai duk da saɓanin bai ƙarfi ba amma akwai masu wannan ra'ayi don cewa nabi sallallahu alaihi wasallam wannan zanubai ce kufra anhu eh a sanatal madiya amma da ce kananan zanubai ba ko saboda haka har manya masu shiga to su jamhur da yawancin malamai suna akan cewa kananan zanubai ne don hadisi ya yi kankan kam da alkur'ani akan cewa ƙananan zunubai ne ake yafewa Allah subhanahu wa ta'ala ce in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum idan kuka ce manya-manyan zunuban da aka hale ku to za a karkare muku ƙananan zunuban ta wace hanya ta yin irin waɗannan ayyuka na nafila ibadoji na nafila sai a karkare muku ƙananan zunuban sannan hadisi kuma ya zo a kan haka nan salawatul khams wal jum'atu ila al wa ramadan ila na kunna, lima bainahunna idza jtunibat al kaba'ir annabi sallallahu alaihi wasallam ce daga sallah farilla zuwa ga wata sallah farilla ko waɗannan salloli guda biyar da muke yi da kuma juma'a zuwa wata juma'a kuma da kuma yin azumin ramadan kafin zagayowar wani azumin ramadan kuma to duk zunuban da mutum ke yi tsakaninsu mukaffirat waɗannan ibadoji na karkare mai zunuban da ke tsakaninsu waɗannan zunuban sai annabi ce izajitun ne batil kaba'ir amma idan fa an nisanci kaba'irai kenan ƙananan zunubai ne ake yafe mai in ko bai nisanci manya-manyan zunubai ba to wanda bai manyan ma ba su shi ba ana yafi mai ƙanana ce to shi ke da sai da abinka amma wanda ke ganin cewa wajib ne ya nisaci manyan to ƙananan da bai nisanta bai ɗan aikata to sai a yaki mai a sanadiyyar mai nisantar manyan da gani Allah za mu dace da alkhairi saboda haka ga azumin ashura ɗin nan Allah wata ala ya nuna mana laraba ɗin da kuma alhamis da kuma juma'a da kuma sauran kwanuka da watanni da ke tafe kuma ya ba mu ikon azumta su idan muka azumta kuma ya karɓa muna saboda haka wasu tun farkon wannan wata suka fara azumi ba su ajiyewa sai sun yi ashura tukunar da sai su ajiye kaga sun samu kwanuka da yawa sun yi ɗaya bisa uku na wannan watan da saboda haka ana iya dogewa shara'i dai kada za a azumci watan duk gaba ɗaya na yi haka na an saba wa manzo sallallahu alaihi wasallam amma yi kokari a azumci wasu kwanuka daga ciki Allah ya samu dace da alheri abinda muka karanta dai ne Allah ba mu da ke ciki kuskuren da ya faru a bayani Allah ya fi mini wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum assalam Ɗan shiya da ke shigowa ai buki ne suke yi ko to annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya hana buki da bakin ciki da farin ciki duk gaba ɗaya an ce buki ya kunshi kowane nau'i yadda kowa ya ɗauke shi su yan a abin bakin ciki suke nunawa bisa ga ƙarya su ko hawari jawa farin ciki suke nuna a kan kashe jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kowane su gaba ɗai yana bisa bid'a ne kamar yadda Imam Suyuti ya ce da shaidan ke so shine ya ɗauke mutum daga sunna da ko ina zai fada in cikin masu farin ciki zai fada ranar ashura oho in cikin masu bakin ciki zai fada oho ya dai gane cewa da ya raba shi da sunna shi dai bukata take kenan to Allah ya mana tsari da talala ya sheda wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh